أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 a iyayenmu mata da muka haɗu da ku a wannan farfajiyar masallaci wato masallacin wato da aka gina aka rada masa suna masjid imamu ikara da ke nan cikin garin tsuntaye a wuji local government a cikin wannan jiha ta wani albarka jihar kebbi iyayenmu mata da yake sun yi dandazo don riga sun haɗa wannan masallaci alhamdulillah muna roƙon Allah su subhanahu ruwa ta'ala ya yi mana jagora ya taimake mu da mu da ku baki ɗaya kuma Allah ya shige muna gaba kamar yadda muka yi bayani ɗazun nan an yi darasi na maza an yi muhadara ta maza an tattauna wasu abubuwa da suke da alaƙa da Abin da ya shayi hanyoyin da za su sa rayuwa ta albarka mun tattauna wayannan maganganun da iyaye maza kuma suka ba da shawarar cewa kuma ya kamata a baku wata rana wadda za a zo a yi karatun nan da ku kuma a tattauna wasu abubuwa da kuke da alaka da su kai tsaye lokacin da suka ba da wannan shawara muka ce mun amince in za ku samu dama duk da yau ba ranar karatu ba ce amma in za ku iya dama hitowa za ku fito mai karatu to muna rukun Allah su gano wata ala ya shige mana gaba kuma Allah ya taimake mu wato iyaye mata alhamdulillah har kullun wato ita ya mace babban abin da ake so a lura da ita a nuna mata haƙƙin ubangijinta domin shi ne haƙƙi da yake gaban kowa a kanta sannan haƙƙin manzanta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga nan da ɗafi a koma wurin bayani a kan mijinta kamar yadda har kullum muke ta ƙoƙarin tunatar da ku darasin da za mu yi magana za mu yi magana ne game da dabarun zama da miji wato hanyoyin da za su taimaka miki wajen samun zaman lafiya da ke da mai gidanki to babban hanya da za ta taimaka mace ta zauna lafiya da mai gidanta hanya ta farko shine yi wa Allah subhanahu wata'ala ɗa'a da biyayya zuwa ga Allah babu yadda za a yi ki iya samun zaman lafiya da mijinki matukar aka ce kina yi wa Allah ala wata'ala karanta ga ba. babban abin da ya kamata iyayenmu mata ku kula shine ku yi ƙoƙarin gyara alaƙa ku da ku. babban abin da ake so mace ta gyara alaƙa da Allah idan an zo magana gyara alaka da Allah shine ta nisa ta shirka bayan da za a yi mace ta samu zaman lafiya da miji alhali tana shirka to galibi alhamdulillah mata da yanzu an haska muku an yada muku kuma kun fahimci ina ne gaskiya ta yi haka muna ƙara kira gare ku ku rike imaninku ku guje wa duk wani abin da zai raba ku da imanin. idan ana magana gyara alaƙa da Allah shi ne tabbatar da tauhidi da guje ma shirka a nisanci bori a nisanci tsafi a guje ma mu'amala da bokaye a guje ma mu'amala da su malam boka kun sai yanzu akwai wanda za su zo su yi shiga irin ta malamai su ma su ce malamai ne sai su nade ana ce su ma malamai ne suna yaudarar mata to da haka muna kira gare ku ku guje ma waɗannan abubuwan ba alheri ba ne babu yadda za a yi mace tana mu'amala da bokaye ko tana biyan malaman tsibbo ta iya samun rahamar ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda ya je wurin boka ko ya je wurin ɗan duba to wannan mutumin idan ya gagganta abin da yake waɗa masa ya kafirta idan kuma bai gagganta abin da yake waɗa mai ba kuma ya yada da boka ne ya sani ke sani boka ne kuma kije wurinsa to sai a ke kwana arba'in Allah subhanahu wata'ala bai hansa tsallaki to ke ga duk abin da zai miki hasarar a yi kwana arba'in kina yin sallah ba ansawa ya kamata ki guje mu wannan kuma galibi bokaye sun rabu da birni sun fasama sun yi ƙauye domin so su ta daina ci birni an haska an yada an gama ganinsu da haka yanzu sun suɗo sun shigo ƙauyuka suna yaudarar mata daidai lokacin da magidanta suka yi daji wurin neman abin da sun kaci suka nema muku abin da kun kaci su kuma wayannan bokayen su dawo cikin gari suna yaudarar da haka muna kira gare ku guje ma shirka ku nisanci bokanci الله ياتي ان الله لا يغفر ان يشرك به اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يغفر ان يشرك به gafara ga wanda ya shirka Allah bai gafara ga wanda ya shirka duk mutumin da ya mutu yana shirka wa Allah to Allah subhanahu wata'ala ba zai gawarta masa ba an gane ko inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yin gawara ne ga laifin da bai kai shirka ba ga wanda kuma Allah ya gaya mana wanda ya shirka ya bata bata za ka ya fi iyaye mata ku guje ma shirka ku guje ma wato sihiri sihiri ba kyau sihiri wani nau'i ne na shirka ku guje ma sihiri yau da yawan mata suna yin sihiri don su mallake miji suna yin sihiri don su kori abu ke zamansu suna yin sihiri don su samu su samu arziki akwai mata da suke asiri suna tsari suna maita to ku guje ma shiga cikin waɗannan mataye ba ɗabi'a kuce ba ba halayenku ku ne, kuma mu nemi ku addu'a Allah ya kare ku daga afkawa cikin wayannan bala'i irin wayannan ababen ba kyau ya ku mata akwai wani nau'i na shirka Shi ne shamfi ku guje ma shamfi bai mace idan ta ji hannunta yana kaikai sai ta ce yaya ina je yau akwai alherin da zan samu ta ce hannun me ke waruwa to yaya na ji hannuna na kaikai ko ku na ji idanuna na rawa ko ku na ji kaza wani lokaci kuma kawai mace sai ta haɗu da wata matsala gabanta na haɗuwa, sai ta ce yaya to Allah ku himin sai yau gaba na ɗaya kai inda ba wani abu na an kai gida ba miji na zuwa sai a ce to mai gida malan alhaji wane ne ina son ka bani dama in ce gida me yake faruwa to wallahi na rasa gane dai mi kai min daɗi ga rayuwa katawa to ga alama inda da zai haka nan to wani abu ya faru gida wannan tamfi ne cewa duk lokacin da ki ya ɓaci wai ki ɗauka wani abu ya wari gidan uwayen to wannan ba a ƙida ce ta mace ahalus sunna ba mace ahalus sunna ba ta da wannan idan kin ji gabanki yana faduwa idanunki suna rawa hannunki yana kaikayi sai ki dinga addu'a ki yawaita zikiri kina nuna cewa duk abin da alheri Allah ya tabbata miki da shi to da haka iyaye mata ku kula da waɗannan ababen ana so ku tsaya ku rike tauhidi ku guje ma shirka ku guje ma canfi ku guje ma dukkan wasu abubuwa waɗanda za su raba ku da addinin irin waɗannan ababen dole ne ku kula da wannan to idan Allah ya taimake ku mace ta gyara wannan to ta samu makanta wata dabara daga cikin dabarun zama da miji domin matsar ki zauna lahiya ce da miji ke da Allah ba alaka ki da Allah ba ta da kyau to yana gaya miki alaka ki da miji ko ba za ta yi kyau ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya samu matsala bai gyara alaka sai da Allah ba to Allah subhanahu ta'ala ba zai bari ya zauna lafiya da kowa ba saboda haka daga lokacin da alakar kida da mahalicin ki ba ta da kyau to babu yadda za a yi alaka da mijinki ta yi kyau da haka muna kira gare ku ku gujewa irin wayancan ababen da kuka jama'an bata ku rike tauhidi ku rike aqida alhamdulillah Mazajenku sun ba ku dama kuna zuwa makaranta ana yi muku darussa ana koya muku aƙida Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tsarewa yayin uwa abu na biyu daga cikin dabarun zama da miji wato shine da'atu zauji fi kulli ma ya'muru bihi ma damat qadiratun ala tanfizi wato abu na biyu shine yi wa mijinki biyayya yi wa mijinki ɗa'a cikin dukkan abin da mijinki yake umurtarki ma damar qadiratun alatar tanfidhi Matuƙar kina da iko da zaki wannan ɗa'a zuwa gare shi to wajibinki ne ki wa mijinki ɗa'a. wa ma dama la arizu ma'a ta'ala Matuƙar wannan abun da mijinki ya nema gurinki bai sawa ma Allah ba idan ya sa mu shari'ar Allah ba za ki saurari mijin ba ba za ki masa da'a ba to akwai abubuwa da mazaje ke sa wayanda sun saba mu Allah sun saba mu karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na daga cikin wayannan abubuwan shine miji ya nemi ki ta babu hijabin musulunci to nan falasam awala da'a ba za ki saurare shi ba ba za ki masa da'a ba so da yawa za ka samu mace ta aure ahalin suna da ijabinta amma in sun ka rabu ta koma gidan wani sai ta aje hijabi ta kama ya majale wannan ba daidai ba ne ki rike hijabin ki duk inda kije shine sura ki ta musulunci idan miji ya ce ki ya majale zuwa wani wuri ba za ki yawa ba amma cikin gidan mijinki in za ki zauna kuma gidan babu wasu mazaje ciki to ba matsala ba ne ki zauna daga ke sai zane da rigarki irin yadda ya kamata ki yi musulunci bai hana ki ba amma ki yi ma mijinki da'a za ki fita wani wuri babu hijabin musulunci wannan ba kyau sannan ya ku iyaye mata ku ji tsoron Allah galibi idan za ku na makwata ba ku sa hijabi sai ga mata na wani kame-kame an ɗauka ɗan zane an yawa ana da laƙe sannan kuna da wata mugunyar ɗabi'a lokacin da mazajen ku sun kai ta zuwa daji sai ku dawo ku yi ta yawon iyaye rai ina jin mai ina manga ba a gidan su iya ba a gidan su larai ba a gidan su indatu ana ta yawo don Allah ya sauri ke san mala ya kusa shi dawo don Allah ya sauri wallahi yanzu ya kusa su dawo ke san hali nai to ki ji tsoron Allah mahalicci kiwa mijinki da'a kiwa mijinki biyayya wannan shine zaman lafiya gare ki shine kwanciyar hankalinki idan mijinki yadda ne yi kwanciya da ke kina cikin jinin hayar kina wanki karki masa da'a kada ki saurare shi akwai mazajen da suke neman su yi kwanciya da mace tana cikin jinin haiba to irin wannan ba za a yi wa wato miji da'a ba idan mace mijinta ya nemi ta yi kwanciya da shi tana cikin jinin haiba kada ta yadda haramun ne miji ya sadu da ke kina cikin jinin haida amma idan ba jinin haida ba ne kamar jini ne na ciyo to wannan ba yi ba ne kina iya zaunawa da ke da mai gidanki ku daidaita tun da ba jinin haida na kikai ba kazalika akwai mazajen da suke neman su yi kwanciya da mace ta bayanta ina nuhin ta shiga ta inda take yin kashi to irin wannan shi ma babu da'a ana iya samu tsakani da Allah kun sani akwai mazaje wayanda aka jarabce su da luwadi ko ba haka ba shi dai ya kawata musu luwadi alhamdulillah muna samun irin wayannan matsalolin mata na kawo muna matsalolin mazaje cewa sun kama mazajen da wasu maza suna luwadi ko ku namiji ya zo ya ce yana neman yayi kwanciya da mace ta inda take yin kashi to nan kan fala a wala ba za ki saurare shi ba akwai auraye da yawa da sun mutu da sanadiyar wato miji ya zo ma mace ta bayansa irin waɗannan kisa-kisan muna ganin su a kotu mata suna fatan gaskiya cewa ga abin da ya waru don haka suna neman a kashe musu aure tun da namijin baya kwanciya da ita inda musulunci ya ce ai kwanciya da ita sai dai ya yi kwanciya da ita ta yadda take yin kashi to wannan haramun ne babu sauraro babu yadda Allah ne ya ce kai musu da'a Allah ya ce الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على الله بعض بما بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ياي الله سبحانه وتعالى yake cewa mazaje shugabanni ne yanda kisan hakimin tsundaye idan ya yi kira za a saurare shi idan yana magana za a saurare idan ya a bari za a bari idan ya ce a yi za a yi to haka da miji yake miji a wurin wurinki shugabanki ne ɗa'a za ki masa dole ki ga girmansa dole ki saurare shi ba daidai ba ne miji yana magana kina magana ba daidai ba ne miji yana faɗi kina faɗi wannan ba karantarwa suna ba ce kuma ba musulunci ba ne idan miji yana magana ba a magana eh yanzu idan talaka ya zo wajen hakimi idan hakimi na magana talaka na magana to haka nan idan miji yana magana mace ba ta magana sai ya kai sai ya kai karshen magana sai sannan kace to ka yadda in yi magana sai ce ina eh, ya jiki magana sai kace to wa da ka ya hankuri ban sani ba saboda haka wannan shine karantarwar musulunci ba hararar miji ba a tsokin miji miji bai yiwa yana magana da keya don magana ba ta miki daɗi ba ke ce to ka ƙari to na jiya magana ban sa magana jiyoyi wannan ba ɗabi'a kwarai ba ce kuma ba ki wa kanki dubara ke cutar da kai in ba ki annaya ba wannan abin zai jawo miki zubewar darajar ki sai ke yi wata guda kima ki da darajar ki ba ta sake a wurin shi ba duk mata da tawa mijin ta tsoki ta harare shi yana magana in dai ba harara soyayya ta ba akwai harara ta soyayya marmade da na soyayya kewa mijin wannan ba da gina ba amma ki harare harara ta takaici wannan haramun ne kewa mijinki idan kika yi wannan kin jawo makanki matsala Allah ya ce mazaje shugabanni ne akan matayensu saboda haka da'a ake mutu. haka Allah ya ce fa in ata'anakum فلا تبغوا عليهن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله نعم واللاتي تخافون إيه؟ نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع نعم واهجروهن في المضاجع واضربوهن sai Allah ya ce in fala tabahu alaihim sai Allah subhanahu yace fa in idan sun yi muku da'a wannan yana nuna da'a ita ake nema wurin mace fa in abanakum fala tabahu alaihim nasbila Allah yana magana da maza in mata ya sun yi muku biyayya sun yi muku da'a Allah ya ce kada ku nemi wata hanya ta cutar da su su ma in mun samu dama za a zo a yi darasi dangane da siffofin miji na gari domin da yawan maza sun ɗauka wato abinda mazaje suka ɗauka wato yanda akwai mace ta gari amma sun ɗauka babu miji na gari to muna gaya muku yanda aka san akwai mace ta gari to akwai miji na gari in mun samu dama su ma wata rana za mu tattauna da su mu gaya musu cikin miji na gari domin su gyara alaka su da mu kuma kamar yadda muka ce za mu ba ku dama ku yi tambayoyi matsalolin da ke damun ku za a ba ku dama ku yi tambaya in Allah ya yarda saboda haka yana daga cikin dabarun zama da miji yi wa miji biyayya yi wa miji da abu na biyu ko na uku ya uwa mata wato shine yana daga cikin dabarun zama da miji wato adamu sama li ahadin an yadkhula baytahu aidan illa bi izni yana daga cikin dabarar zama da miji kada kiwa kowa saukin ya shigo gidan mijinki sai da izinin mijinki in mun ka ce kowa ko kanan kina mijinki bai yadda da ya shigo gidanku ba inda duk yazo ya daina shigowa gidanku ya tsaya waje bakin garka ce kuma ki zo ina wuni lahiya lau an tashi lahiya ya su wance ya fi za ku yi maganar da za ku yi ya koma wace kada mijinki ya ce ba ya son kananki ko yayanki yana shigo mai gida ke ko ce a'a to inda ba ka bari kare na in shigo to ni kan ba ka kaunata ba ka sona saboda haka to ni kan bar ma gidanka sai wa kake cutar da kai hina yiwa kanan nan naki farawo hina yiwa kanan nan naki fasiki hina yiwa kanan nan naki yana da wasu tajibun da ba na kwarai ba shin mi Allah ya din mijin ya ce ya bar shigo bai gida tunda gida sirri da ka iyaye mata ku su dan miji ya ce kanan ki koyayen ke daina shigo mai gida ba wani abin rikici bane to kana bani dama in ce can gidanmu in yi magana a'a ya dai zo ya sallama bakin garka ku yi magana da za ku yi ki dawo to me ne wannan yanzu Allah za ka don Allah iyaye mata ku sassauta ma rayuwarku ku tsaya ku yi wa mazajenku biyayya ku yi musu da'a kuma dangane da rashin rangwamen kowa ya shigo gidan mijinki wallahi hadda abu ke idan mijinki kina da wata abinkiya sai ya nuna bai sa shigo wata gidan to ki hana mata shigowa gidan ki ce wanda ki yi haƙuri ran da ya ba da dama in je gidan ni zan zo tun da ya ce bai son kina shigo mai gida bar shigo mai gida ko kuma tun da bai cewa ya yi babbar hudda ba ki bari ran da dunin je gidan iyaye na sai ki je can mai zumunci mu gaisa da yawa auraye ya sha mutuwa na san wani aure da aka yi miji ya ce wata abokiyar mata ta yi bai san tana shigo mai cikin gida mata sai ta je ta haɗa kayanta ya tuna ya nata ta haɗo ta ce to tun da dai ba ka zanta shigo ma har da dai ba ka sona gidanka auren da ya mutu kenan kuna ji iyaye mata to kada ku kuskura soyayya ku da wata mace ta kai ga mutuwa aurenki idan mijinki ya nuna baya son tana shigo mai gida to ta daina shigowa gidan shi kai wallahi abin ya kai hatta da mahaifiyarki in ta shigo gida sai ya zama na gidan ya samu matsala ya rikice to in yace ta ba shigo mai gida ba abin matsala ba ne da ba cewa yake bar zuwa inda take ba ki je ku gaisa ki je ki gama maki amma ta bar shigo mishi gida saboda haka wannan ka'ida ce ta musulunci akwai ƙananan yara da shigo suke shigowa cikin gida yan tallace-tallace wasu miya ne in miji yace ce wanga ya bar shigo min gida ke bari akwai masu tutu-tutu ake ce musu ko babu babu. kun gane su masu yawo masu yan kunne da masu yan kunne da sarka ko san wayannan masu yan kunnen da sarka ji ku kai da su wata tana iya kashe aurenta akan mai babu babu. wayannan mutanen so da yawa da mace zai zo ta ce shigo sai ce to ke ina mijinki a ba ni yace ka shigo shigo ya shigo in mijinki ya isko ya cikin gida duk abin da ya waru ke kin daga ke hashi mai fafu fafu ya tsaya garka ya ba yaro ya kai kaya cikin gida ku ku nuna kayan da kuka so ga 'yan kunnan da nake so ga sarƙar da nika so nawa take a faɗa ma yaro ya faɗa miki nawa a gaskiya kaza kaza ku tsaya sai abin da za ku yi ko kuma ki zo ki dan labe in dai mijin ki yaya da ku yi ciniki sai ki dan labe waki ki zo da shi ku yi ciniki kai malam ya sarƙar nan nawa take kaza take yan kunnan nan wa nawa suke kun dai san duk dubara da kuka yi irin wanda kuka yi zo a kawo zaman lafiya da ku da mazajen wata ma mijin ka zuwa yake likita ce ta yi tambayo min in ya bar mini ni dai wazo biya ana su sai mijin ya sai ce ka bari wazo biya ce ban bari ba wanda sai ka ce ma iya bari masala uku <laughs> ya ce bai bari masala uku ba sai masala uku da kwan goma sai a ce to an bar miki shi ke nan ka ɗauki kuɗi ki biya ba an zauna lafiya ba wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata iyaye mata ku kula da abu na hudu ko na biyar daga cikin dabarun zama da miji shi ne, adamul infaqi min malihi illa ba a da a yi aidan wato ne adamul infaqi min malihi rashin ciyar da dukiyar mijinki illa ba a da ba'da istizalihi sai ke nemi izini mata ku ji da kyau so da yawa wata rana mai fafu fafu zai zo wani za ka je yana cewa yana ansa tsaba kina ansa dawa kina ansa gudu. ki je ki ɗewa tsaban mijinki ko gumin mijinki don a baki an kunne ba daidai ba da sai da izinin mijinki bai dace ga mace ta ɗeba abincin mijinta ta ba wa wani ba sai da izinin miji domin abinci ba abin da ya yi ciki ba in yanzu babu abinci nan kina zama gidan da ana tambaye ku na kai idan miji ya barki da yunwa kina zama gida ne ba za ki zauna ba to don mi namiji ya yi wahala ya samu abinci sai ki dinga ɗibar abinci ne kina yin kyauta da shi abinda malamai suka ce in ma har za a yi kyauta da abinci to a yi da abinci da waje abincin da an dai amma ba abinci a ɗaya ba gero nai ko dawa sai ana nan nan nan da su ba wannan ba ki fiti zaman lafiya ke da mijinki ba da ya da ya jama'a muna fahimta ku saboda haka iyaye mata ku darajar sadda abincin ku. ku girmama abincin mijin babu abin da ya kai kimar abinci idan mijin bai samu abinci ba za ki zauna da shi ba to ku daina wannan kuma akwai mata masu fata tsaba akwai masu fata guni akwai masu lalaba aljihu da miji ya shiga wanka ta caje mai aljihu akwai masu tsaje eh akwai masu zuwa ga cikin idan kasuwa ne ya zo da 'yan kudi ne sai ka diba tsakiya da shirka A asiri kina tonuwa don wani na ga wani namiji wallahi inda da shiga gida ne duk kudi ne sai ya lisa ya ajiye in ya so cikin gida zai shiga wanka sai ya ɗaya kuɗin ya kaɗa cikin wallahi ƙali ke kina ganin kawai bai gane kina zarar ɗari biyu in yadda dawo sai ce wata ɓannin kuɗi sai ka ce ni a kai da kuɗinka kina wani zambulle sai ce to wallahi sai ke ba da kuɗina ba ɗari da ka ce ɗari biyu ka na ɗauka ke matse ke murɗe ki harafce ka ce ke canza ɗabi'a ki to ku daina akwai masu sata gero suna kai makwabta in geron ya taru ya taru ya taru sai a dawo a sai sama mai gida akwai masu sata gumi da rabin tasa aka wara kai ba ma rabin tasa bar ta yi hannu aka wara in ya ba da na abinci sai a ɗan fita yi guda a yawa a aji a yi ta tara wata rana wani bawan Allah ya kira yana wani zafi yana da ɗaliba mata ce ɗaliban mace ya zo ce a kada maka ina so ka zo ka gani irin abincin da ake tarawa cikin gidan nan ni dai ina toma abincin ga ba an da bana wani to kun ga ya kamata in abincin ki ne kina sayan gumi kina koyewa ko gero kina koyewa ko dawa kina koyewa ki faɗa da gidan ki wanda kaga gero ina sai ina koyewa kaka sai ga gero cikin gidan nan ka dauka da haka to amma wallahi akwai masu ta abinci da yawan ku 'yan takalman da kuke sawa da 'yan hannu da waye galibinsu duk kayan mazajen ku ne da yawansu abincin mazajen ku ne kuke ɗiba saboda ku ji tsoron Allah ku daina ɗibar abincin mazajen ku kuna almubazzaranci ne idan namiji ya gano to sai ki ga uku kuma babu sanda zai yarda Allah shi mana jagora a abu na na shidda ku daga cikin dabarun zama da miji na jidda shine al-ihtimamu bi nafsiki shakhsiyan eh ana son ki himmantu da gangan jikinki alarama ina ma'ana ki himmantu da gangan jikinki ki zama mai tsabta da kwalliya iyaye mata ku kula da tsabta ku kula da kwalliya Wasu ce a umalan kwalliya daban tsauta daban kwalliya daban tsauta daban in kun kula yanzu mun fara shigowa zahi zahi ya fara shigowa nan gaba wai da kuka taru masallacin nan in zahi ya kama wurin da in bai adaya ba da kyan mutum ka iya shiga ya gaba da kazaman mata kada ki zama kazama kazanta na kashe aure kun san mun maza muna da wata ɗabi'a namiji ko kazani na biyo son mace kazama haka ne kun yi shiru haka ne to namiji duk azanta ta wani na kwana biyu da yi wanka ba amma ran da duk yaba ki wanka baran nan sai mutanen makwabta sun ji wala ji ba da son ta ni ne ne ni ne to ruwa ba zaki a ciki ku saurara ku ci alal akalla mace ta yi wanka su alal akalla ki wanka su eh ban ji ba hadda ni hadda ga sanyi kali a to Allah kalla an gasta ya ko ga sanyi to wani abu da ke wanka uku ai eh, bar an ki bayani da wanka ne nan muna magana ko lokacin sanyi kamin mai gida ya wuce zuwa sallar subahi kamin ai sallar bayan sai ke yi wanka sai ke yi wanka

in ya dawo cikin sallar su bayin duk kina cike da tsautaki da kwalle kuna yi amma sai an yi kiyo shi. in yau miji ya ƙara aure wadda ta ɗauro ta yahu haka kika ɗaurawa ke yahu amma da ta gama amarki ta koma wadda take kuma ta koma wadda take har yanzu ke nan babu wani umarni to kula da wannan sannan in an kai aikin rana an gama da ke da ke da kirbe-kirbe eh? a koma yin wani wanka kuma a koma sa wasu tuwaki ba waɗancan da an da samu ɗansu a koma sa wasu akar bakan lafi a yi musu tuwaki a yi musu ɗinkuna a faɗa min mazajensu a yi dai musu ɗinki eh don wani lokaci da yawa sai a ga namiji kala-kala kaya ya kai goma amma ga mata sai ba su da tuwaki da yawa ita ya kamata a ce tana da kala ashirin kana da kala goma ka sa da sani ka sa wasu da rana sannan inda da ya yi ki ƙara aikin abinci sai ki koma wani wanka kuma ki sa kayayyaki na dare shi kuma irin kayan da aka sawa da daddare da irin kayan da ake sawa da sani ba irin kayan da aka sawa da rana ba akwai kayayyaki masu sharara masu liƙe ci, to irin su aka sahara ta bayan kuma su ake sahara da dare amma da rana a tafi aka bida saboda da rana kowa na shigowa gidan sannan wani lokaci gidan akwai matan sauri ƙane ne na cikin gidan wane na cikin gidan kun saboda gidajen musu gida guda za ka isko mace ta kai biyar kowace da mijinta shin jama'a kina yin wanka da kwalliya mijin wata ya ganin miki to da haka ya kamata ki kula da kai shi yasa wasu mata za ka kula da kokari hatta da cikin gida in sun ka san ba su dai suke ba suna kulawa su sa hijabi sai in mijinsu ya zo lungun su sai su yi mi sai su ɗauko su shirya wannan hijabin su zama cikin lungun tunda ƙanan mijinki kanan mijinki in yi wa mijinki wa yaron su kanan mijinki na yi auren a musulunci wan mijinki suna yi auren shi a musulunci to don haka ba daidai ba ne ku guda da tsafta sannan don allah mata a dinga sa turare irin naku da mata ku bari wata rana zan turo muku wasu mata su yi muku lakta in allah ya da zan turo muku su da rana za a yi wannan lakta mata na da tsoro muku su waɗa muku abubuwan da ne a matsayin namiji bai da waɗa muku to akwai turaruka na mata kuma mace haramun ne ta ɗauka turare irin wanga turaren mai tashi sama da sayo haramun amma akwai turaren mata ko sani in ba ku san ba waɗannan mata in za su zo waɗa muku su riko muku wannan turaren bai wuce wazo biya wazo biya ga ƴakwar ba a ba su turaruka ne na mata waɗanda ba su tashi kwarai in mace ta sa ita ɗin kamshi cikin jikinta sai wanda ya yi kusa da ita turaren bai tashi to iri ne shi a turaren mata shi aka so mace ta dinga sawa in ba ki da kuɗi ki saba alif ki dinga shawawa ga hammata ki ki ta daina waye sannan a dinga aske gashin hammata a dinga aske gashin mara ba a so mace ta zauna da gashi ko waɗanda wuraren annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wannan kazanta ce mace ta zauna da gashin hammata da gashin mara kazanta ce duk wanda kuwa ga tana yin wannan ko mijin ya nuna yana so kazanta ce saboda ku daina zama da kazanta ku daina zama da annabiya ku dinga daura lalle ga mazajen ku dinga lalle alal akalla duk sati ki dan kuma duk sati ki kisa akara kada maka lawo nace wai duk sati Ayi yi kitso a yi lalba duk wata ce nan alal za ki kitso so hudu za ki lalle so duk duk wata akalla so hudu kun gane ku haka ake so mace kada mace ta zauna kazama sai kanta ya ware wayi sanan da kitso wannan ba daidai ba ina fata iyaye mata ku kula da wannan ana so mace ta himmantu da jikinta ta tsarkace jikinta ka koma kamar wato malami ka an tafuni wardatan tayyiba da zama kamar fure mai amshi kada ki kuskura mijinki ya tinka kawo ya ji wayi iyaye mata kula da tsauta kan ku kula da tsauta bakin wata ta ci gora ga jaja baki biya ka da goro to ina magana gida da miji kina yawa ku saka miji miji na kaura kai ne haka ke ci akwai masu irin sabon nan ta wata sabaki ana kwanshanta ana tsalge jirgin ne wata allah ina miji kajin jin daɗi to da haka ki kula da kanki ki kula da jikinki kada ki zama ƙazama wannan yana daga cikin dabarun wato zama da miji sannan ya to yana daga cikin dabarun zama da miji wato na bakwai kenan al-ihtimamu bi baitiki wal ihtimamu bi auladiki ku saurara ku kimantuwa da gidanki kimantuwa da daki wata zaka ganta tsatsatsaf in ta hito amma daki tana tannawa shi kuma ta yaya za a gane kazaman mace a sai to da ɗinta Tole wurin kashi na aka da kazaban mace tole ɗin ku ko da irin wangana namu wanda ake yi ana gyara kina iya sa ƴan yara su ɗauko miki yaki a gyaggyara wuri in miji ya samu dama a ɗan a shaye wuri da siminti kina gyaggyara abinci kina sa turare wata mata ta taɓa zuwa gidanmu ta shiga cikin tole ta ce a yau na ga farauta Allah an da ke ni ta ce zaka wasu rane tole a gara wajen lafi to kuna ji tole inda aka kashi turare aka fuda a kamsa shi sai ya zama na wurin bai tsoyi a gyara wurin a kamsa shi a gyara a sa toka a wanki eh yakilin din nan duka a wanki a gyaggyara wurin a tsaftace kamin mai gida ya shiga ya wanka ki gyara da wuri ki kula da ɗakin lokaci bayan lokaci ki mai da garin tuwa ga kuwan ga uwan kusurwa ki mai zenar ki mai da dubaya da ɗinki uwa ga kusurwa duk lokaci bayan lokaci miji ya dinga ganin ɗakin tattan tattanzawa ba ɗaki ya zama tun jeren da an ga miki na amarya har yanzu haka sai sa namiji bai kwanci a shigowa ɗaki sau da ka adinka kulawa da tsamsa ɗaki adinka kulawa da sharar gida wata mace ba ta kulawa da tsamsa gida babu shara gida kaga an bar shi da kazarta wannan ba daidai ba saboda haka wannan yana daga cikin abinda ake so mata su kula da shi domin gyara alaƙa su da mazajensu himmantuwa da ɗakunansu da gidajensu wal intimamu bi auladi sai himmantuwa da 'ya'yanki kulawa da tsaftar ɗiyanki wata yanzu za ka ganta ita ta yi kitso amma ɗiyarta ba ta yi kitso ba zama ce don ke ke yi kitso ke sha lalle amma ɗiyar da an goye gare ki babu kitso babu lalle ya dai nuna tabbas zama ce domin alama ke mai tsabtace a ganke da ke kitso ɗiyarki ba ke mata kitso ɗiyarki a gansu tsab kine musu wanka kine musu wanki in yaro zai na waje a ganshi da ɗan riga ta tsantsatsaf da ɗan wando ne amma muna ganin abin da kawaruwa yanzu kalla a gani yaran ba ga sunan yanzu kan mutum ko ina ɗiyan ku ne ko ba ɗiyan ku ba ne ko wasu mata sun ga duka sun ta same su eh ko ko abin nan riko an gaba ka su to ga sunan da yanzu a filin ku ya ce yanzu ga wata dan ko ga ba ta da da wata dan dan kwali ba ta da riga daga jaja da kasanta amma ke ce ke sa hijabi tsatsatsaf amma ke ce da kasanta eh akwai da ba na ku ba abinda nika nuyi ba na ku ba na matan nun ɗaya ba ne eh a tun da na ba ta kuɗa ne aka gana ta kari eh? kuma labarin da ke zo muna an ce kun daina zuwa makaranta an bar zuwa makaranta wannan ba daidai ba ba daidai ba kuma shawarar da muke bai malam a daure nan gaba karatun nan a mutu na rana ina gaya muku ya an game da karatun nan na rana za a yi samun jama'a ku ko ku ɗan dibi lokaci wanda ya dace da ku inda azhar zuwa al'asar kuke samun dama ya zuwa ku hito in kuma da sai za ku samu dama babu sadda ba a karatu ya danganci gari zuwa gari akwai garuruwan da mata ke zuwa karye 8 na sai zuwa karye 10 akwai inda ake zuwa karye 10 zuwa 12 akwai inda ake zuwa 12 zuwa azhar akwai inda ake zuwa daga azhar zuwa al'asar akwai inda ake zuwa bayan al'asar ya danganci ayyukan mata da ku da malam za ku zauna sai a sa lokaci to wannan ya nuna ku kula da kanku ku kula da kanku ku yana daga cikin wato dabarun zama da miji na tara wato shine wato Allah su talibihi ma la ƙasa na gubi ku saurara ba ku saurara yana daga cikin dabarun zama da miji kada ki nuna ma mijinki kada ki dora miki nauyin da bai kiyawa, saboda Allah ma za ku ji tsoron Allah yanzu kun ga muna dab da kusan sallah nan da wata biyu da dan wani abu yanzu haka kawai wata za ta ga wata abu ta an sai mata wata atamwa mai tsada sai zo ta ce mai gida ta wanga aka yayi a yana wasu muzurai wanga aka yayi kana iya sai mini ko ba ka iya sai mini in sai maka ina ko ba haka bane to wannan ba daidai bane mijin mijin wancan kalli ne daban ke kuma kallinki daban to saboda haka ita mijinta ya sai mata yana da hali ke kuma mijinki bai da hali kada ki tsora masa abin da bai iyawa a saurara kada ki tsora ma mijinki abin da bai iyawa idan miji ya gane kina tsora mai abin da bai iyawa to yana gaya miki za ku samu matsala ke da shi kuma zaman ku ba zai dore ba yana daga cikin dabarun zama da miji na tara an tasbiri ala aza ki yi haƙuri akan cutuwan miji ku yi haƙuri da mu ku yi haƙuri da mu mu ba ba a ba ne muna iya laifi muna iya yin ba daidai ba babu wani mutum da za a cewa ba a samu da laifi kuma duk abin da ga mijinki ne miki na ba da ba wallahi mijin wata abin da ya kai mata ko rabin ki bi? da haka ina kira gare ku ku zama masu haƙuri da juriya akan abubuwan da mazajen kai muku wayanda suke yi na kuskure yayin uwa abu na goma shine an tukuri min addu'a ilahu ki yawaita mijin mijinki addu'a ta alheri ki dinga yi mai addu'a Allah ya kare mu da kai giwa ta kuna yi ko in miji zai na wurin abin nan ka tashi sai ke da kayo shi sai ke kawo kusan bakin garka ka ce Allah ya tsare mini kai jiwa ta kun da sani mutane na nasa hannu kun iya kira yi ko za ka ji wata wata takawa mai gidanta mai gida ta kobin daga Allah da ya tsare mini kai Allah ya zai mini kai lariya ana cewa shegiya karuwa ita na jiya karuwa ne ki yadda in dai wa miji bambadanci da ya mai kirari da ya mai addu'a shine karuwanci to duk ku zama karuwai in dai shi a karuwanci eh ku dinga yi muna addu'a in mun yi tafiya Allah mai da mu lahiya Allah ya ba mu nasara Allah ya yi muna kaza Allah ya ba mu iko tsara hakkokin da amanoninku, ku ku dinga yi muna addu'a addu'a na iri biyu ki dinga yi ba gaban ido miji ba kuma ki dinga yi gaban ido ne wata rana ce na sallah ko ce gama sallah ko ce karatun qur'ani sai ka kiɗa ga hannu kina ya Allah ya Allah mijin gano Allah ka ya mini Allah ka ƙara mai lahiya Allah ka ƙara wallahi daɗi muka ci sai ka dinga to mazauna sai ce kai mutum ne ya tana tawa zuwa ta makaranta ya mai umari ta kai mun addu'a daɗi muka ci ku dinga mana addu'a saboda haka wannan yana da kyau kwarai da gaske abu na goma sha ɗaya kusan na ƙarshe shi ne wato an ta zahu fi irdihi wa malihi wa huwa galibun min baiki wato shi ne ta kiyaye ma mijinta mutunci ne ki kiyaye ma mijinki mutunci mutunci ne ki tsare ma darajar mutuncin mijinki farkon mutuncin miji ke ana samun wasu mazaje wayanda ba su da aiki sai neman matan aure to ke yanzu ke ce mutuncin mijinki kada ki bari wani namiji da auren ya zo ya neme ki fasikanci kada ki yarda da wannan da ka iyaye mata sannan kuma ku yi kokari wato ku tsare wa mazajen ku mutuncin su ku tsare musu mutuncin ku ku darajanta su ku sanki musu a takaice takaitawa waɗannan abubuwa da muka faɗa idan Allah subhanahu ya ba ku ikon kiyaye su to insha Allah ina tabbata muku zamantakewa ku da ku da mazajen ku za ta yi kyawu abubuwan da mun ka ambata ba su da yawa kuma a nan nake ji ya kamata in dakata kuma za mu ba ku dama ku yi tambayoyi akwai makirfon gashi nan za a zagaya duk da ban san tsarin da aka yi ba amma ga tambayoyi nan naga an rubuto to amma dai duk da haka sai an gama karanta waɗanda a ba su dama su yi tambaya ta baki wadda kasance tambaya amma tambaya an kace kuma tambaya mai ma'ana ba wasa ba ba wasa mun ka zo biye yiwa mu ya taso daga inda muka taso ke zo na ki wasa da mu saboda haka ba wasa mun ka zo da ke ba duk abin da mun ka wadi garke dauka akwai wani wargiski ko akwai wata wasa mun ga mu gaskiya ne muna roƙo Allah shi muna jagora Allah ya taimake mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh